bayanai na nuna da cewa an samu asarar rayuka da dukiya yayin da maka tura karin jami'an tsaro don maido da doka da oda wallahi mu mu ba mu san me yake faruwa ba don harbe-harbe ne suka fara jiya daga cikin angonin jiko daga bisani kuma sai kone-kone ya tashi eh, an samu asarar rayuka akwai mutane goma sha wadda suka mutu kai ka ga na tabbatar da gawakin su a da aka binne su Kuma ta harbin mutane musu na kona gidajen su kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba ASP Joseph Kuji yace fa ana ma binciken sababin tashin hankalin a take an tura jami'an tsaro yan sandan mu da mabula da sojoji yanzu eh, inda nake magana da kora ya lafa yanzu to kamar rayuka nawa suka salwanta a mutum biye wanda ah, na samu labari suka salwanta. To kamar akwai wanda kuka kama domin al'ummar da abun ya shafa suna kukan kan cewa jami'an tsaro ko ba su isa ba ko kuma a jami'an tsaro su ma sun taimaka wajen ruruta wutar rikicin. Wannan magana ne kawai. Jama'an tsaro sun taka rawar gani a wannan abun da ya faru. Ta wurin tabbatar da cewa wannan koran ta lafa. Dama dai an dade ana zaman doya da manja a tsakanin al'ummomin yankin na Ukari batun da yanzu haka manyan sarakuna a jihar Taraban ke ganin fa bai kamata ba. Mai martaba sarkin Mori Alhaji Abbas Tafida ya ma shawarci al'ummar yankin na Ukari ne da ake ke zuciya nesa. To wannan rashin hankali ne duk mu dawo mu haɗu mu dawa guda. Binda Ukari take bukata shine sana'a hikima hankalin neman halas kasa ne mai kasa mai albarka kowa ya zo ni ba fulatani ne amma ba ni da shakka wukari na bai kuni ba ni da shakka kuma yana da hakkin ya rike wukari to sai dai kuma honorable isha daniel gani da ke ma wakiltar yankin a majalisar dokin jihar taraba ya ce yanzu haka ma suna fa kokarin ganin an shawo kan lamarin da ke neman mai da yankin ukarin kufayi yanzu mun zo mun samu sabon aktin gwamnati na muna magana da shi kuma ya yi alkawari zai deploy zai ba mu kudin da za a je a ba jami'an tsaro kuma razuma enough jami'an tsaro a cikin garin gindin da To wani kira ko al'umman da abin ke shafa? To yanzu dai sai dai mu ce mu kowa ya kai zuciya nesa a ya haƙuri mu zauna tare zaman tare ya zama dole mu zauna da juna. Kuma idan abu ya faru kar kowa ya doki doka a hannun shi. mu zona mu ga yadda damu maganta abin ba dai idan an an taba ka ka ce lalle kai ma da ka rama ko kuma da ka je ka kona gidan wani ko kuma kai ma ka je ka kashe wani ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya kwa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina bakin cikin juna Allah ke magani. Ku bar jin yan ziga zo mu taru mu zauna lafiya. Masallaci kaje coci ya fito duka kun ku gaisa sai ku an tashi kallau yau